bayan haka muna sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu godiya ta tabbata ga Allah da ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka masjidin sheikh abubakar Mahmud gumi rahimahullahu ta'ala a wannan dare na laraba wanda ya daidai da daren biyar. ga watan julai ga watan jumada wannan zulhijja hijira na da dubu da dari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da hudu ga watan septemba miladiya dubu biyu da sha takwas wannan shine darasi na takwas kuma insha Allah na karshe cikin wannan littafi mai albarka talhisu sifatu salatin nabi na ashekul muhaddis al'allamatu salafi abu abdurrahman muhammad nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala za mu tashi kan gaba da yake cewa arrak'atu salisatu Rabi'a. dama abin da ya gabata zaman tahiya na farko ya kawo sigan tahiya da kuma yin salati wa annabi da kuma sigarsa da kuma cewa sai mutum ya zaɓi addu'a daga cikin addu'o'i da annabi yake cikin sallah wanne fi burge shi ya fi dacewa da bukatar shi sai karanta nan yake cewa a raka'atu salisa raka'a ta hudu wa rabi'a da ta hudu raka'a ta uku da ta hudu kenan bayan ka kammala ta biyan farko zaka miƙe sallah ce mai raka'a uku ko mai raka'a hudu yaya zaka yi na uku da na hudu mas'ala ta 148 malam yace summa yukabbiru sannan daga zaman wannan tafiya ka kammala sai yayi kabbara wujuban to yin kabbaran nan wajibi ne kenan kana daga zaune bayan kayi tahiya zaka miƙe ka tashi raka'a ta uku ka ce Allahu akbar fadin Allahu akbar dole ne kuma galibi ana sakace da shi kawai sai mutum ya daga hannu galibi sai ishara ka faɗe shi ka furta shi wajibi ne wa sunnatu an yukabbira abin da yake sunna an yi kabbira ya yi kabbaran wa huwa jalisu a yana zaunan. yana zaunen sai ya yi kabbara ba sai ya miƙe ba abin da ya fi zama sunna akwai malaman da suka tattauna tashin ya rabu gida uku wasu suka ce kana zaune sai ka yi allahu akbar sannan ka tashi wasu suka ce kana tashi kana yin kabbara sai zama kun tashi tare wasu suka ce sai ka kammala tashi gaba ɗaya sai ka ce allahu akbar to a cikin waɗannan aqwal as-salasa dan tuttukan nan guda uku shine sai tarjihi da cewa kai kabbara kafin ka miƙe shine abin da yafi dacewa da sunna da haka kana daga zaunan sai ka ce Allahu akbar sannan ka yunkura ka tashi wa yarfa'u yadayhi sai daga hannayensa sai kunnuwa ko sai tinkafadu ahyanan amma wani lokacin ba kullum bane wani lokacin sai ka daga hannayenka wani lokaci kuma ba sai ka ɗaga ba na ɗari da hamsin sun mayan hadu daga nan sai ya yunkura ilar raka'atis salisa zuwa raka'a ta uku wahiyar rukunin wannan yunkura zuwa raka'a ta uku rukuni ne a sallah kallati ba da ha kamar wacce take bayanta dan ba zai iya yiwuwa sallah mai raka'a uku ko hudu dan ya juye sallame ya sai ba a'a tashi ya katukon rukunin sallah ne in bai yi ba sallah ya rushe wa kazalika to kuma kamar haka yaf'alu zai aikata idza arada alqiyama idan ya so tashi ila rak'atir rabi'a zuwa raka'a ta hudu idan ya so zai tashi raka'a ta hudu haka ma idza arada alqiyama ba wai in yana so ya tashi ne kabbaran ba a'a idan ya nufi tashi ya yunkura zai mike ila rak'atin rabi'a zuwa raka'a ta hudu nan ma haka zai kabbara daga zaune sai ya mike walakinnahu sai dai shi mai sallah ƙabla an yan haba kafin ya mike din yastawiya qa'idan ya daidaita a zaune shine wancan zama da ake kira jilsatul istiraha to jaji irin wannan zama tukuna ala rijlihi yusra akan kafafunsa na hagu mu'tadilan yana mai daidaituwa hatta yarji'a har sai ya koma kullu azmin kowane kashi ila mawdu'ihi wurin zamansa kamar yadda muka karanta a baya kafan hagun ne zai shimfida sai zauna a kai sannan in yayi wannan zama kowane gaba ya koma wurinsa yayi abin da ake kira kenan jilsatul istiraha daga nan sai ya tashi thumma yaqumu to sai bayan yayi wannan zama ta jilsatul istiraha sai ya miƙe kenan wannan yana nuna jilsatul istiraha duk wani raka'a da kai zaka tashi lalle sai kayi ko mun karanta a baya wajibi ne ba batun sunna bane ko a sai annabi da ya tsufa ne yake haka ba summa yaqumu daga nan sai ya miƙe mu'tamidan yana dogaruwa ala yadaihi akan hannayensa yadda da zaka zo sujada mun karanta a baya hannunka ya fara zuwa shine abin da ya tabbata a sunnan annabi da sahabbai to haka lokacin tashi zaka tokara ne akan hannayenka kama fa'ala fi qiyamihi kamar yadda ya aikata a tsayuwansa eh, eh, a lokacin tasowarsa fi rak'ati thaniya a raka'a ta biyu mun karanta satin da ya wuce in zaka tashi raka'a ta biyu zaka dunkula hannayenka kamar me kwaba fulawa to haka duk tashin karaka'a na uku na hudu duk tashin ya zama haka zaka sake dunkula hannayenka sai ka tashi akai shine abin da yazo cikin sunna thumma yaqra'u sannan sai ya karanta fi kulli raka'atin fi kulli a kowanne shine fi kullin cikin kowanne min as-sani salisati a raka'a ta uku ce warrabi'ati da raka'a ta hudu suratul fatiha ya karanta suratul fatiha yadda a raka'an farkonka da raka'anka na biyu ka karanta fatiha kafin ka daura sura to haka raka'a ta uku da ta hudu ita ma wajiba ce sai ka karanta mata fatiha dan sai yadda wujuban a matsayin wajabci kenan tilas ne wajibi ne mutum ya karanta fatiha wa yudifu ilaiha sai ya sake dorawa zuwa ga ita fatiha ayatan ya dauko wata aya guda a qur'ani kenan wannan nuna maka ashe bayan ka karanta suratul fatiha abinda za ka karanta bayanta ya halatta ka dau aya kwaya daya in ka karanta sai ka yi ruku'i ya halatta au aksar ko fiye da daya ahyanan wani lokaci wani lokaci kenan karka dawama kullum kulhuwan huwallahu ahad kullum aya daya a'a ka rika sassauyawa yau aya kaza gobe aya kaza alqunutu alqunuti a sallah linnazilati na in abu ya faɗo. kenan akwai wani musiba annoba da ta faɗo wa al'umma shine lin linnazilati ana yin al-qunuti dan faɗowar musabbabi wanda kuma galibi in mun koma littattafan fikihu sai a rika sunnantar da cewa wai al-qunuti bayan sallah ko kuma raka'anka na ƙarshe na bayan sallan asbahi sai ka je yan galibi yan gargajiya in an yi raka'a na biyu an karanta fatiha da sura ba za a yi rukui ba sai ka ji an dade an yi shiru wai ana yin alkunuti sannan sai a zo a yi kabbara sai a duka bugewa da cewa ai maliki yayi haka yazo cikin qawaidi haka yazo cikin ahalari suna ta cewa maliki ya ne akwai wani littafi na ni zo da shi na manta ne akhbaul musallin fi mazhabil Imami malik kurakuran sallah a mazabin maliku a littafin ya tabbatar da cewa cewa alkunuti da ake yi a sallan alkunuti sunna ce a mazabin imamu maliku ma bidi'a ne bai inganta a mazabin maliku ba dan malikiya daban maliku daban to yau duk wanda ya ɗibo tarkace sai ya maka malikiya malikiya kuma a su ba iri ɗaya da maliku ba kuma galibi waɗanda suke tafattur da malikanci sai ga yan bidi'a ne wanda ba sa aiki da hadisi da an ce hadisi ya ce baya so su ne cikakkun yan bidi'a kuta ha sadakan uku taron suna maulidi menene duk cikakkun bidi'a su ne amma sai a makale maka malikiya to me sa ba ku dauki aqidan maliku kun tafi kai ba aqidan maliku ɗaya ne aqidan maliku salaf ne to me yasa ba za ku bi aqidan maliku ba aqida an saba amma kuma an ji an ɗauko fiqhun malikiya wai shi za a kafa hujja da shi don an ana maganan cikakkun yan malikiya mu ahli sunna mu ne yan malikiya na gaskiya domin al'imamu abu hanifa ya kira ilimin fikihu da cewa fikihul afghar ƙaramin fikihu ilimin aƙida da tauhidi shine alfikihul akbar babban fikihu duk saukanka a ilimin fikihu ko profeso ne ko mai ka zama in dai baka iya ka aƙida ba aikin banza kai da ka aqida shine babba to aqidan ku bai zo ɗaya ba sai zaman waɗannan sun dau aqidan maliku ko kun dauki fiqhun maliku wa ya dau babba wanda ya dau aqida ya fi daukan babba to sai mutum ya dibo barna shi yasa kaga yanzu duk wani tarkatan bid'a sai a diba kana magana a tace maka malikiya malikiya mutum sai tashi sallah wai sadalu wai da wanda ya rike hannu da wanda ya sake duk daya duk daya a ina aka ce a wani hadisi aka ce da wanda ya rike da wanda ya sake duk daya a wani hadisi ba hadisi ko da annabi yace duk annabawan Allah Allah sunnanta musu sun zo sallah su rike kintin su annabi bai taba sallah hannun shi a sake ba sahabbai tabi ai haka to tarihin imamu maliku bai taba yin sallah hannun shi a sake ba duk sallan shi hannun shi a rike a kirji sau ɗaya wata ran aka ga ya sallah hannun shi a sake aka ce me ya faru sai ce sarki ne yasa aka kama ni aka mun bulala dan yayi fatawa mai zafi to da aka mishi duka sai da bulalan sai taba hannun shi sai hannun ya kafe in zai daga ba zai dagu ba dan zafi da ciwo to a ranan shine sai sallah hannun shi a sake haka amma kafin an jima an mammace hannun da ruwan zafi hannun ya sake ya haka yana zuwa sallan gaba sai ya daura sannan me yasa suka tambaye shi malam yaya yau kai sallar hannunka a sake dan me bai saba yi a sake ba sai ba da dalili duka na akai ba sunna ta bace to wannan abun ya faru da shekara biyu sannan imam malik ya rubuta muwatsa kuma a cikin muwatsa sake sa babin rike kirji a sallah amma sai zuwa makale maka da malikiya kowa ɗibitar ka ce malikiya malikiya tunda shine gola shine shara to can za a rika yabawa kenan to ana yin alƙunuti ne lin nazila idan wata musabbabi ta fado ta sauko wa mahalluhu sannan da inda ake yin alqunuti din a sallah daidai ina ake yi wa yusannu an sunnanta lahu ga mai sallah an ya kunuta yayi alqunuti wa yad'u lil muslimina sai yayi addu'a wa al'umman musulmi domin ai kana jagorantar mutane ne sallah to ba za ka zo sallah sai ka keka kanka da addu'an kai kai kadai ba dole ka rika jam'i a cikin addu'a ba ka ce Allahumma ja'alni a Allahumma ja'alna in kai kadai ne kai rowa wannan sai kai amma kai da mamu to ka shiga haƙƙinsu akwai wani malami da rubuta littafi sunan littafin haqqul musallina huququl musallin kai Haƙƙoƙin masallata masallata masallaci yana da haƙƙoƙi a kansu liman yana da haƙƙi a kansu su ma suna da haƙƙi a kan liman a kan ya rika kawo bayanai da hadisai ingantattu da zantuttukan malaman farko da haka zai yi addu'a wa al'umman musulmi irin wannan annoba na cuta ne misali a ce irin cutan kwalara ko cutan yunwa da makamantan bala'irai irin wannan ko tashin hankali a samu tashe-tashen hankula a zo ana kidnapping na mutane ana sace-sacen mutane barayi sun yi yawa to ba wai a zuwa ce to a zagaye garin da ƙur'ani a zagaye anguwa da ƙur'ani a je a yi azumin kwana uku wannan duk bai zuwa suna bidi'a ne in kai ma wahala zai karo maka saboda duk abin da aka yi ba akan sunna ba ba akan ikhlasi ba a rushe yake wannan ka'idan guda biyu sai ya tabbata to annoba ne na kwalara annoba ne na makarnata mayaka yan adawa ko kuma a ce yan adawa yan daba sun addabi mutane yan ta'adda to irin waɗannan za a yi alƙunuti don Allah ya yaye halin da aka fada a ciki to shi ma yana da geji yana da limit ba a yi ya wuce wata ɗaya in ya wuce wata ɗaya kuma sai ku yi shiru da kun yi na wata ɗaya to ku zuba wa sarautan Allah ido linazilatin sabida wata abu da ta faɗo nazalat bihim wacce ta sauko musu wata bala'i wata musiba wata annoba ta sauko musu to anan sai su yi alƙunuti suna roƙon Allah Allah ya yaye musu hali da suka tsinci kansu a ciki wa mahalluhu gurbi daidai idda ake irin wannan addu'a na alkunuti idza qala da ruku'i in ya faɗa ba ruku'i rabbana walakal hamdu to lokacin da ya ruku'i to lokacin da aka zo dabowa sami Allahu liman hamidahu rabbana walakal hamdu to daidai nan sai a fara yin wannan alkunuti din kenan ana yin wannan alkunuti bayan an yi ruku'i ana kammala sai a tafi sujada amma fa wannan al'unuti fa da ake yi wanda in annoba ne ta faɗo shine ake yi bayan ruku'i kafin a tafi sujada ana kammala sai sujada amma al'unutin wuturi ko sallan dare ta hajjur tarawihi wannan za a yi sannan a yi ruku'i kamar yadda zai kawo a gaba amma annoba ko wani musiba shi sai an yi ruku'i sannan sai a yi al'unuti din walai salahu du'a'ur rakibun shi addu'a na wata musiba da ta faɗo muku ba ta da wata addu'a ratib wacce aka tsara aka ba ta a shari'a kenan ba wani hadisi ko aya da ya zo ce lalle lalle ga addu'a da za ku yi in musiba ta sauko muku kenan me kofa a buɗe wani irin musiba ne to sai a samu malamai sai su tsara addu'an da larabci kawai sai a yi shi shi an buɗe kofa kenan addu'a da za ku yi wanda ya dace da wurin sai ku samu larabci da za ku dace da shi don ba za ka zo alkunuti na wani musiba da ta sauko muku a sallah ka ce za ka riƙa yi da hausa ana amin kai ma ka san gwarance shiga sallah dai sallah ɓaci da ka dole da larabci ne wa inna ma lalle abin sani kaɗai ya da ofihi zai yi addu'a a cikin shi bi ma ya ta nasabu da abin da yake da munasaba ma'an nazila da abin da ya faɗo ɗin wani hali ake ciki rashin ruwan sama wani hali ake ciki kwalara wani hali ake ciki ta'addancin makiya sai a dobe addu'o'i a cikin addu'o'in annabi ma za a samu addu'o'i da suka dace da waɗannan buƙatoci da larurori sai a yi ta sawa da wasu addu'o'i waɗanda ba su kauce wa nafsi ba wayar faɓo ya dai to zai ɗaga hannayensa alƙunuti ana ɗaga hannaye fi haza du'a'i a wannan addu'a saboda ba kowane addu'a bane ake ɗaga mishi hannu akwai addu'o'in da ake daga musu hannu akwai waɗanda ba a dagawa to daga cikin wanda ake daga akwai alkunuti dinnan, in musiba ta faru ana ya sallah za a daga hannu amma an yi dadda sallah daga hannu bai zo a sunna ba ko kuma mutum ai an kira kiran sallah duk abin da ladan ya fada ya faɗa addu'a da za a yi daga kiran sallah zuwa ikama karau sai ga an daga hannu ana ta addu'a an tambayi Sheikh Muhammad Ibn Salih al ya yace yin haka bid'a ne dan bai tabbata a sunna ba yake cewa wa yajharu bihi zai bayyana wannan alkunutin idza kana imaman in ya kasance limami ne shi Wayu Aminu alaihi sai su rika yi masa amin man khalfahu duk waɗanda suke bayansa to kenan idan sallan da za a yi alkunutin sallah da ake karatu a asirtafa kamar azhar la'asar ko magariba ko isha kaga dai raka'a karatu a asirtafa za a yi ta alkunuti za a yi da murya ko za a yi ko ba a yin alkunuti a sallan da ake karatu a asirce ana yi to ya za a yi za a bayyana dalili <laughs> eh eh kuma bai nuna wani sallah ko wani sallah ba to tsoron sati mai zuwa za ka zo da zatu ma'ad sai ka warware ibn al-qayyim ya warware cikin littafinsa zatu ma'ad fi hadi khairil ibad ana iya yin alkunuti a sallan da ake karatu a asirce irin a zahar la'asar amma yaya limami zai bi aka ce dole ya tafi da tsarin sallan karatun sha asirce alkunutun sha asirce kamar yadda in ka yana sallah yana karanta fatiha kai kai shiru in ya kammala ka yi amin in yana ya asirce fa za ka ce ya daga danka in ya zo ƙarshe ka yi amin dole tafi da halin kai ma ka naka to sai aka ce zai iya yi a in a zahar la'asar ya a asirce to ma muwayya za su yi amin eh to lokacin da ya zo gaban zai fara zai waiwaya ce na zo wurin na kammala fatiha da sura to za a miki tasbih o oh, za a ce to bai tafi ba to ibn al-qayyim da ya kawo yace za a yi a asarce dan ba a samu wani nasi kakkarfa da a akan haka din ba sai abin da ya zo daga baya bayan magabata to amma maganar ibn qayyim ana iya daukan sa haka ana iya kaucewa tunda ai mun karanta a baya sallan azhar la'asar wani lokacin annabi yana dan bayyana karatun da zuwa wani sura karanta yau amma azhar la'asar ne karatun sallah to a cikin yana iya daga alqunutin kuma dan bai daga ba kuma bai yi kuskure ba fa iza faraga in ya kammala alqunuti din nan kabbara to daga nan sai ya kabbara wa sajada sai ya tafi sujada qunutul wutri to alqunutin wutri alkunutin wutur yana nufin alkunutin sallan dare duk wani nafila da zaka yi shi bayan sallan isha sunan shi sallan dare wutur ne dan ne raka'an ka da zaka yi bayan kai duk salloli da zaka yi raka'an ka na karshe shine wuturi to sunna ce kai alkunuti a wutiri. shi ko ba ana cikin halin bala'i ba ana alkunuti a sallan dare qiyamul laili shafa'inka da wutiri kafin kai barcin ka tashi kana iya addu'a a ciki kuma kana iya yi a ƙiyamun laili ko tarawihi ko tahajjud duk kana iya yin alkunuti a ciki to amma ba ana nufin diman da'iman shine sunna ba akwai waɗanda in an fara ramadan to sallan asham tun daga farko har ƙarshen ramadan kullum sai an yi alkunuti a ciki a'a ba a ta lalle sai kullum ba ana iya dan ba da suka yau ayi gobe ba sai an yi ba wai wajibi ba ne to alkunutin wuturi wa mahalluhu da gurbin yin sa da sigarsa wa amma alqunutu amma alkunuti fil wutri a wutri fa wa an shar'anta ahyanan wani lokaci kenan ba kullum ba wani lokaci a wutrin ka kai wani lokaci kuma ka hakura ba sai kai ba wa mahalluhu gurbin da ake yin sa ana yin sa ne qablan ruku'i shi kuma kafin a je ruku'i kaga wancan kuma na musiba da ta fado bayan an yi ruku'i kafin a tafi sujada wannan kuma an karanta fatiha da sura ba za a je ruku'i ba sai a karanta alkunuti sannan ayi ruku'i daga baya khilafan liqunutin nazila sabanin alkunuti wanda musiba sai ta faro da muka karanta a baya wa yad'u fihi sai yayi addu'a a cikin wannan tahiya ta ta alkunuti bima ya ati da abubuwan nan masu zuwa Allahumma hadini fi man hudita wa afini fi man afaita wa tawallani fi man tawallaita wa barik li fi ma a'taita waqini sharra ma ka fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa innahu la yuzillu man walaita wa la yu'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita wa la manja minka illa ilaika. addu'a ne sananne sai dai anan zaka kaman ya saƙa da yanda aka saba ji duk ruwayoyi ne mabambanta sun inganta Allahumma hadini fi man hudita ya Allah ka shirya da ni cikin waɗanda ka shiryar akwai sigan kuma Allahumma dini fi man hadaita nan kuma hudita duk ya inganta wa afini fi man afaita ka bani lafiya cikin waɗanda ka ba lafiya wata tawallani fi man tawallaita ka jibinci lamarina cikin waɗanda ka jibinci lamurransu wa barik li fi ma a'taita ka sa min albarka cikin abin da ka bayar qini ka tsare ni sharra ma qabaita sharrin duk abin da ka hukunta fa innaka taqdi domin ya Allah lalle kai kake hukuntawa wala yuqda alayka kai ba wanda ya sai hukunci akan ka ai Allah shine alƙalin alƙalai shi yasa a musulunci ba daidai bane a ce qadi qudwa alƙalin alƙalai a Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab cikin kitabut tauhid yayi babi akan wannan karahancin cewa hakimul hukam qadi qudwatu alkalin alƙalai malikul muluk wannan shine sarkin sarakuna a'a Allah ne sarkin sarakuna Allah ne alƙalin alƙalai da aka alƙalai duniya duk su gama hukunce hukuncin su a kotu gobe kiyama kuma suna kotun Allah sun je kotun babba sarakuna duk su gama jin su ne masu mulki su gama mulkin su gobe kiyama Allah zai ta ainal muluk ina sarakunan kowa zai tawali'u yayi shiru ya zo gaban babban sarki na'am Eh, na ƙala rawi ko to banda hasada gina mita hasada gina to an yi wa a doke ya to zina kala rawi wai yana wa'azi ta gobe kiyama Allah zai ce ina sarakunan duniya kowa ya shiru yace zan taba ado ranar ce ka ce ka yi mana <laughs> zai taba ado ado ya ce shi ne to ina magana zai yi a can ko a cikin riyadu salin can karshe karshe za mu zan karanta wani babi babu ƙaulu shahin sha yare ne na farisiyanci suna cewa shahin sha ma'anan sarkin sarakuna hadisi ya zo karar ya nuna babu kyau sai sa kuskure ne ko shek abubakar mahamudu gumi ya saba a bakin mu mun zo magana shi mace kazi kudotu nigeria alkalin alkalan najeriya amma saba wakida to sai an yi kokari an kiyaye wa innahu kuma lalle shi allah la yudillu man walaita la yudillu baya taba kaskanta man walaita duk wanda allah ka jibinci lamarinsa wala yu'izzu baya samun izza da ƙwarin gwiwa man adaita duk wanda ka kishi ba wanda allah zai kishi ya samu ƙwarin gwiwa a duniya tabarakta albarkatunka sun yawaita rabbana ya ubangijin alaita kuma ka daukaka wala man jaminka babu wurin tsira da za a gudu a bar wurinka illa ilaika dole sai an dawo wurinka ba inda za gudu ka ce ka nemi mafaka ba wurin Allah dole sai ka dawo to wannan addu'a ana karantawa alqunuti na wutiri tahajjudi qiyamul layl amma rera alqunuti bid'a ne yanzu ko zaka karanta sai dai ka rera in ba ƙur'ani ba duk abin da karera ka yi bidi'a ko hadisi karera ka yi bidi'a alƙur'ani ne kaɗai aka yadda karera mun karanta hadisin cikin riyadu salihin annabi yace cikin annaban Allah ba abinda Allah ba da izinin arera sai ƙur'ani kaɗai duk abin da karera ba ƙur'ani ba kuma ka saba wa Allah da aka shek bakar abdullahi abu zaid yana da littafi mai suna menene akan alƙunuti ne tasihud du'a sunan littafin tasihud du'a mujalladi daya a ciki ya yi babi musamman a kan rera alkunuti ya kawo bayanai da zantuttukan magabata tabbatar da cewa bidi'a ne rera alkunuti kuma wannan abin ya yawaita har a harami sai ga mutum ya ji ya sai kasa na rera alkunuti ya sa a waya ko a dvd yana ji ba kawai don a rere ne yana daɗi amma da zai zo ya sai wanda ba a rera ina ba zai ji ba da ka rerawa ɗin nan bidi'a ne wa hadha du'a kuma wannan addu'a fi min ta'alimi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata ne cikin karantarwan annabi annabi ne karantar da wannan addu'a a alqunutin wutri fala yuzadu alaihi ba a ƙara wani addu'a akan wannan in an zo wuturi a kunuti illa salatu alaihi sai dai yiwa annabi salati fatajuzu ita kan ta halatta li ha ani sahaba dan tabbatuwanta daga sahabbai radiyallahu anhum Allah ya kara musu yadda amma dama wannan din talhis ne amma mun karanta ko a wannan littafi kiyamu ramadan da muka karanta shi a rana ɗaya kafin ramadan ya kawo shi na Nasiruddin Albani da ya kawo da nazo ya ce babu laifi kuma sai a tsara da wasu addu'o'i da ya dace da bukatun al'umma a wancan lokaci sun mayar ka'u bayan ya kammala wannan alkunuti to dan bayan ruku'i yayi kawai sai yayi ruku'i a dama kafin ruku'i ne sai ruku'i wa yasjudu sajdataini yayi sujada sujada biyu kama taqaddama kamar yadda ya gabata at-tashahhudul akhir tahiyyan karshe wattawarruku da zaman tawarruki shine zai zo ya kawo a gaba shine zaman tawarruk zaman da in ka tashi sai ka aje duwawunka a ƙasa kafanka na hagu kuma sai ya shige karkashin kafanka na dama kafanka na dama kuma a tsaye shine at-tawarruk thumma yaqudu lit-tashahhud al-akhiri sannan bayan ya kammala sujudan nan guda biyu sai ya zaman tahiya wa kilahuma wajibun duk zaman sa wajibi ne kenan zaman tahiyyan farko da zaman tahiyya na biyu duk wajibi ne wa yasna'u fihi ya aikata a cikinsa sa ma sana'a fi tashahhudil awwali irin abin da ya aikata a tahiyan farko shi zai maimaita a wannan tahiyan karshe illa sai dai cikin wannan tahiyan karshe annahu lalle shi mai sallah yajlisu fihi zai zauna a cikinsa mutawarrikan zaman mutawarriki ga sifan yusbi bi warakihi yusra zai ajiye bangaren duwawunsa na hagu ilal arzi a ƙasa kenan inda yake sallah zai ajiye mazaunansa bangaren hagu a ƙasa wa yukhriju qadamaihi sai ya fitar da dunduniyan kafansa min nahiyatin wahidatin ta bangare daya kenan kafafun ai za su haɗu ta wuri daya dan ka zauna ta nan kafanka na hagu kuma ya dawo bangaren kafanka na dama wa yaj'alul yusra sai ya sanya kafan hagun tahta saqihi karkashin kwabarinsa al-yumna na dama in ka tsayar da kafanka na dama ai nan shine kwabarinka to kafan hagwa yana kwance a karkashinsa wayan sibu qadamahu al-yumna sai ya kafa dunduniyarsa na dama kenan zai kafa shi a tsaye shi kuma wa yajuzu farshuha ya halatta shimfida ta ahyanan wani lokaci kenan zai shimfida zai shimfida su duka da na hagun ya halatta eh haka ya shigar da wannan kuma ya sake shimfiɗa wancan ya halatta wani ya kafe ɗin yana ba shi wahala an kuma ba zai ba shi wahala ba yau ya wannan gobe wancan duk wanda ya halatta wa yulqimu kaffahu al-yusra rukbatahu ya'tamidu alaiha wa yulqimu sai ya kame kaffahu al-yusra tafinsa na hagu rukbatahu akan gwiwarsa kafan hannunka tafinka na hagu za ka ɗaura shi akan gwiwanka na hagu aika kama ya tamidu alaiha sai ya tokare a kanta wujubu salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajabcin yi wa annabi salati wa ta'awuz da yin ta'awuzi shine a'udhu billahi samil alim min al arba'a daga abu hudu amma fa ba a'udhu billahi samil alim ba dan wanda zai ce to an koma farkon sallah a ta'awuzi anan ba na a'udhiya ba Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama min azabi al-qabr abubuwa guda hudu da ake neman ka nemi tsarin su kai to wajibi ne kenan bayan ka yi tahiya salatin annabi a ƙarshe Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama zuwa ƙarshe wajibi dole ne kai a sallah yake ta wa ya zama wajibi alaihi kan mai sallah fi hadha tashahhudi a wannan tahiya a salatu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi wa annabi tsira da amincin Allah subhata gare shi salati wa qad zakarna kuma hakika mun ambata fitta tashahhudi awwali a cikin tahiyan farko ba'da siyaghiha wani sashe sigoginta kenan an kawo wani sashe sigogin tahiya ɗin to ba sai ya maimaita mana anan ba wa an yasta'iza billahi kuma sai nemi tsarin Allah min arba'in daga abu hudu ya kulu sai ce Allahumma inni a bika min azabi jahannama ya Allah lallai ina neman tsarinka daga azaban wutan jahannama wa min azabil ƙabari, da kuma daga azaban kabari dan azaban kabari ya tabbata sunna lallai akwai shi wa min fitnatil mahya wal mamati kuma ka tsare mu daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa wa min sharri fitnatil masihid dajjal kuma ka tsare mu daga sharrin fitinar masihud dajjal na daya a ƙasa yake cewa fitnatul mahya fitinan rayuwa hiya ita ce ma ya aridu lil insan abin da yake iya bijiro wa mutum fi hayatihi a rayuwansa min al iftitani bid dunya game da tunuwa da duniya duk abin da ya zama ya shagaltu da bautan Allah da ibada sai wofintar da su sai zama ya fi shagaltuwa daga abin da zai fitine shi a rayuwa wa shahawati da bin sha'awoyin duniya wa fitnatul mamati fitinan mutuwa kuma hiya ita ce fitnatul qabr fitinan kabari wa su'alul malakaini da tambayoyin mala'ikun nan guda biyu munkar wa nakirun wanda ake cewa mala'iku ne masu tambaya a cikin kabari munkar wa nakirun wa fitnatil masihid dajjal da fitnan masihid dajjal ma ya yazharu ala yadayhi abinda zai bayyana a hannun dajjal min al khawarif na abubuwa da suka saba ma dabi'a yana da abubuwan da sun saba ma dabi'a tunda yana zuwa sai nuna maka wuta in ka je sai ka ga ruwa ne matacce kana kabarin ka mutun ya taba ka sai ka rai ya kashe na wanda yake raye yana da abubuwan da sun saba ma dabi'a to waɗannan abubuwa sunna sun tabbatar jujjal zai bayyana shi shaf nasiruddin albani ya yi littafi musamman akan da hadisan da suke bayani akan dujjal kuma ya ta hakiki da bayanai akan yaftar da duk wata matsala akan dujjal dan akwai waɗanda suke karyata zuwan dujjal suna ta hadisan da suka zo akan dujjal wai hadisai ne ahad kuma ƙarya ne waɗanda suka fara zuwa da waɗannan ra'ayin wasu malamai ne a masar shek nasiru albani a mukaddiman ma sai da ya rugurugu da su shine yadda aka samu wani ɗan najeriya shi ma ɗibo irin akidan yanzu yana ta ƙoƙarin yaɗawa wai gijjal ba zai zo ba annabi isa ba zai zo ba ya ɗigo ne daga irin waɗancan malaman nasiru albani ya rika yi musu raddi cikin mukaddiman wancan littafi to zai bayyana a hannun sabuwa da sun saba ma ɗabi'a allati yadullu biha kathirun minan nas wanda da shine zai batar da dayawa daga cikin mutane galibin mutane sun fi bata akan shubuha yanzu duk abin da za a karantar da mutane na gaskiya kafin kai ya dauka mafi yawancin al'umma su bi ana shan wahala a dade amma duk wanda ya zo da shubuha da jahilci adda shubuhan zai daura mutane yanzu ga yafi samun mabiya yanzu ga yafi samun mabiya wanda yake kan gaskiya ba zai fi shubuhan ma yafi gaskiya sai ya watsar sai ya bi shubuhan ba haka aka tabin boko haram ba ahli sunna nawa shi yana gama gaskiyan ina shubuhan ne daidai sai karkace shi kenan ya bi wancan shubuha din to sai ka harka hada da addu'a Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini gan baka bai shubuha bala'i ne wa yattabi'unahu kuma za su rika bin sa ala da'awahu akan da'awarsa al-uluhiyya zai da'awan uluhiyya allantaka zai da'awan shine Allah uluhiyya to abun nashi zai zo ya girmama kenan addu'a qabla salami addu'a kafin yi sallamar sallah thumma yad'u li nafsihi sannan yayi wa kansa addu'a bima badalahu da abin da ya bayyana masa mimma sabata fil kitabi was sunna daga cikin abin da ya tabbata na Alkur'ani da sunna kenan duk addu'an da zaka yi bayan ta ya karbabbe ne amma kayi kokari ka nemi addu'an da ya tabbata a cikin qur'ani ko a sunnan annabi kar ka hado larabcinka wannan shine abinda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya tafi akai da kuma al-Imam Ahmad Ibn Hanbal shi ma akai ya tafi akai wani yazo ya tambayi Imam Ahmad nazo addu'a bayan tahiyya ko sujada zan iya yin addu'a da me zan yi addu'a ce da abinda ya tabbata a sunnan annabi ya sake tambaya ce da abinda ya tabbata suna ta ce ba zan iya hada larabci na in yi bai ce larabcin ka ya na annabi karbuwa kenan a wurin Allah to kaga na annabi ne garanti to ka watsar da larabcin ka a cikin addu'o'in da annabi ya karantar lalle in ka shiga dole zaka samu addu'an da ya zo daidai da bukatanka to sai ka dauka sai ka karanta a wurin ka sunan muslim ka dauki sayyul azkar duk zaka samu addu'o'i da suka tabbata wanda sun zo a bakin annabi sai kai amfani da su da bukatunka in ka rasa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wani bukata ne baya ci duk ya dunkule bukata to yake cewa da abin da ya tabbata masa a da Sunna huwa kasirun suna da yawa tayyibun masu kyau da daɗi, masu kyau da dadi kuma alhamdulillah malaman musulunci sun yi rubutu a kai. Sheikh Sa'id ibn Wahab al-Qahtani ga littafin shi nan Hisnul Muslim ya zama ruwan dare da wuya ka je gidan da ba Hisnul Muslim ai gidan da ba Hisnul Muslim ma kai ma ya kamata ka zargi gidan har jahili ya san shi sunan musulun ko ba zai faɗa zai ce maka musulun musulun eh akwai shi da yayi hadu to kaga malamin yayi kokari kuma har yanzu yana da yana nan da rayuwarsa da karfin sa ko wani tasha a satellite na sat wani tasha zat ana yawan hira da shi kusan akan aƙidu da sauransu za su yi hiran sai a sake buɗe wannan ma nambobin waya za ka kira ka yi fatawa suna sa manyan malamai su fauzan da sauransu sunan tashan za kusan kullum sai an sa shi ko da safe ko da yamma ko da safe ko da yamma yana nan da ran shi to bayan shi akwai Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani akwai littafin sa Sahihul Azkar sai Azkar wasu na ta cewa na Nasiruddin Al-Albani ba nashi bane amma an dauko littattafansa da ya inganta hadisai sai aka ɗibo abubuwa da nasirin albani ya inganta su na hadisai wanda suka shafi addu'o'i sai aka tsara littafin da su to littafin ya fi hisunan musulun ma inganci don hisunan musulun akwai inda akwai kurakurai akwai abubuwan da ba su inganta ba amma abubuwan da suke daidai in kuma sun fi yawa amma sai azkar kuma in ka same shi ya mafi fi hisunan musulun din gaba daya to ka hada duka ma ai nurun ala nurun ne to yake cewa fa in lam yakun indahu shay'un in ba shi da komai ba abin da ya iya na wani addu'a daga cikin addu'o'in annabi da zai roki bukatunsa da shi fa da abi mata ya tsara lahu ya roki abin da ya saukaku gare sa dan wani zai ce to shi bai iya na annabin ba bai iya larabci ba ya roki abin da ya saukaku gare shi bima yanfa'uhu amma roki abin da zai amfane sa fi dinihi a addininsa sa aw ko a duniyarsa. a taslimu to an gama sai sallama wa anwa'uhu da nau'o'in sallama thumma yusallimu an yaminihi sannan sai ya sallama ta bangaren damansa ko huwa rukunin wannan sallama ta dama rukuni ne a sallah in ba a yi ta ba sallah hatta yura bayadu khaddihi al-ayman har aga hasken kumatunsa na dama muna da matsala wajen sallama zaga mutum zai sallama ta bangaren dama kan baya kun jira zai dan harari daman haka ka juya gaba daya na ta can har ya karbi kumatunka gaba daya ya kalli hasken kumatunka wa an ya sare ya hakan ya zo sallama ta ɓangaren hagunsa amma kaga bai ce rukuni ba ne kenan rukuni shine sallaman farko na dama sallama na biyu kuma sunna ce shi yasa mun karanta fito salatin na biyu din idan mutum ya sallame da sallama da yi. wa an yasari haka zai sallama a hagunsa hatta yura bayadu khaddihi al-aysar har a ga hasken kuma kumatunsa na hagu walau fi salatin janaza kai ko fa a sallan ga haka ake yi a sa sallan ga kan assalamu alaikum ba a ma juyawa juya ake sosai ai mun a kamun janaza shi ma sallama biyu ne yake cewa yarfa'u al-imamu sautahu bis salami liman ya ɗaga muryarsa da sallama illa fi salatin janaza amma banda sallan gawa kenan sallan gawa kai ya daga murya sosai ya daga yadda masu sallan gawan za su ji kawai ba sai ya waye muryansa gaba ɗaya ba amma idan a sallan a za ya daga sosai saboda galibi an fi samun jama'a da dama shi kuma sallan ga iya ka iya yawan jama'an ka iya zaman ka mutumin kirki iya samun mahalarta in baka ba ba na kware bane ma sai ka mutu kai wata ba san ka mutu ba sai hira zo ta kanka ni ina wani kai baka ji harasu ba wane din eh, ya rasu amma na kwarai ya mutu to shi ana jin labarin sai ga an dan girgiza yake ta wa huwa ala wujuhin to wannan yin sallama din yana da faskoki, al-awwal na farko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu an yaminihi wannan zai fada ta dama assalamu alaikum wa rahmatullah an yasarihi ta hagu kaga na farko aka ƙara da wa barakatuhu na biyu ka cire wa barakatuhu din kenan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullah wannan siga na farko kenan asani na biyu mislahu kwatan kwatinsa duna yi wa barakatuhu amma ka cire wa barakatuhu kace assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah duk iri ɗaya kenan ba wa barakatuhu asali siga na uku assalamu alaikum wa rahmatullah an yaminihi ta hagu sai kuma ah, ta dama assalamu alaikum wannan kuma an yasarihi ta hagu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum duk wanda yayi wannan yayi arabi siga na hudu yusallimu taslimatan wahidatan yayi sallama daya tilqa a wajehi setin fuskansa yamilu bihi ila yaminihi zai dan karkatar da fuskansa ta dama kalilan dan kadan kenan in sallama ɗaya zaka ba ka juya dama gaba ɗaya ba dan kadan zaka dan karkace assalamu alaikum wa rahmatullah shikenan sallama ɗaya sai ke cewa akhil muslim dan na musulmi haza ma ta yassara li wannan shine abun da ya saukaka gare ni min talqisi sifatu salatin nabi game da samarin littafin sifatu salatin nabi muhawilan bizalika ina mai kokari da haka ne an uqarriba ha ilaika in kusantar da karatun gare ka hatta ta kuna hatan, har littafin ta kasance qarara ladaika a wurinka maslatan fi ka tana kwatantuwa a cikin kwakwalwanka duk ran da ka zo somari ne ba zai wahalar ba wa ka annama taraha bi ainika har zama zaga kamar kana ganinta da idonka ne fa iza anta sallaita nahwa ma wasaftu laka yace idan kai sallah kamar yadda na sifanta maka dinnan min salatihi sallallahu alaihi wa sallam irin na sallan annabi fa inni arjuto ina fata min Allah ta'ala wurin Allah madaukakin sarki an ya taqabbalaha minka zai karba maka sallah dan irin na annabi kai li'annaka domin kai bizalika da wannan ne ta kunu za ka tsance kada haƙaƙta fi'ila ƙaulin nabi sallallahu alaihi wa sallama ka tabbatar da aikin faɗin annabi cewa sallu kama ra'aitumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah thumma alayka sannan lallai ne akan ka kai mai sallah an latan tansal ihtimama kada ka manta ba da himma bisihdari kalbi wajen halarto da zuciyanka ka zo kana sallan duk aikin da zaka yi ka halarto da zuciyanka ya Allah haka annabin ka to ni ma ina idan in kwaikwaye shi kada zama kana sallah irin na annabi amma zuciyanka baya wurin wal khushu'i fiha da samun natsuwa cikin ta fa innahu huwal ghayatul kubra domin wannan ita ce gaya ita ce manufa mafi girma min wuqufil abdi game da tsayuwan bawa baina yadayin lahi ta'ala fiha game da tsayuwansa gaban Allah a tsakaninta in sallah kyau ka samu natsuwa shine babban gaya ka kai makura na haduwa da ubangiji in ka je gaban Allah gobe kiyama baka da tantama aljannan ka samu masu taya ka hira saboda sallanka ka yayi kyau wa bi qadri ma ta haƙaƙa da gwargwadon abin da ya tabbata fi na nafsika cikin ranka min hadha allazi wasaftu laka daga abin nan da na sifanta maka min al-khushu'i na natsuwa wal wal bi salatihi sallallahu alaihi wa sallam wal ihtiza'i da yin kafaɗa da kafada bi salatihi sallallahu alaihi wa sallam da sallan annabi ya yakunu laka zai kasance gare ka min as-samaratil mawjuwa daga fa'idoji da ake fata in kai irin wannan sallah da ya zo a hadisa annabi kai ka fada da ka fada da sallan annabi ka kwaikwaya allati ashara ilaiha rabbuna tabaraka wa ta'ala wacce ubangijinmu mai albarka madaukaki yayi ishara zuwa gare ta da kaulihi da fadin sa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar lallai tabbas sallah da kake gani tana aikata aika aikata alfata da mummuna kenan wani irin sallah irin wannan sallah din kenan wa khitaman a rufewa nake cewa as'alullah ta'ala ina roƙon Allah madaukakin sarki ay ya taqabbala minna salatana ya karba mana sallolin mu wa sa'ira amalina da sauran ayyukan mu wa yastaghfira lana sawabana kuma ya sawabaha kuma ya taskance mana ladansa gobe kiyama ya bamu ila yawmin alqahu zuwa ranan haduwan mu da shi yawma la yanfa'u malun wala banun ranan da dukiya da 'ya'ya ba za su yi amfani ba illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda yazo wa Allah da lafiyayyen zuciya walhamdulillahi rabbil alamin godiya ya tabbata ga Allah ubangijin talikai littafi ya kare kenan masha Allah dan sati mai zuwa wani littafin za a yi na dan hojiyo idan eh, akwai kalsis na kamun jana'i eh dama mun ce bayan wannan sai shi to mun yi tunani duka a bayan layya to tunda bamu ga daɗa da yin sa ba yanzu za mu shiga littafin ihya'us sunna wa ihmadul bid'a na shehu Usmanu ibn fodiyo tunda shi ma girman sa ba sosai ne. idan muka sauke shi to an ɗan manta harkan jana'iza sai a dauko a ahkamul jana'iz sai a dada shi sai a tuna baya to yanzu kawai kowa ya kokari ya mallaki ihya'u sunna wa ihmadul bid'a na ashek usman bin fodi rana ita insha Allah sai a fara subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika